A shekara ta 2012 zuwa 2013 ne gwamnatin jihar Kano ta wancan lokaci ta ranci kudaden sama da naira miliyan dubu hudu daga asusun 'yan fanshan jihar domin gina wasu rukunin gidaje bisa wani tsari na haɗin gwiwa domin saka jari. Tun da fari dai sai da wannan fasali ya fuskanci turjiya daga wani sashi na 'yan fanshan jihar, amma da yake aikin gama ya gama tilas ta sanya suka haƙura. Ko da yake an gina waɗannan gidaje a mashigar birnin Kano daga Zaria da kuma wasu a kan titin zuwa Ɗanbata idan ka fita daga birnin Kano sai dai bayan wasu shekaru wasu daga cikin 'yan fanshan sun shigar da korafi gaban hukumar EFCC dangane da makomar kuɗaɗen da aka ranta daga asusun hukumar fanshan. bayan fiye da shekaru goma wannan batu na gaban hukumar ta efcc a ƙarshen watan nan na maris da ya gabata ne hukumar ta efcc ta miƙa takaddun mallakar gidajen 324 ga hannun hukumar kula da 'yan fanshan jihar Kano. A madadin kudaden su naira miliyan dubu hudu da dugu ɗaya da aka yi amfani da su wajen gina waɗancan rukunin gidaje. Kwamar Salisu Gwale shine shugaban kungiyar 'yan fansho ta Najeriya reshen jihar Kano. Kuɗi ne aka ɗauka 4.1 biliyan aka sa hannun jarin. Waɗannan gidaje an soma su, waɗansu an gama waɗansu a gama ba. saboda haka ka zo rayuwa ka ce za a mu da waɗanda ba a gama ba da waɗanda aka gama aka ce muka ce a babu wanda zai mana wannan abu an dauki kudin mu liquid cash sannan kuma da wani da gidajen ma da ba a gama ba ba irin maganar da ba mu ba irin zagin da ba mana ba muka ce mu ba mai yadda ba kuma da aka ma zauna aka yi lissafin ai akwai kuɗi ma da aka ce wai sai mun yi ciko saboda an raina mu ni kuma a lokacin saboda ni ne custodian na yan kwasho na ce ba wanda zai yi mana wannan kudin mu sun dade ba su zo da riba ba kuma yanzu a zo a ce da mu an yi lissafi na waɗannan gidaje 324 sai kuma an zo mun yi cikon kudi Cini dai Alhaji Habu Muhammad Fage da ke zaman shugaban hukumar kula da asusun 'yan fansho na jihar Kano ya tabbatar da karɓar takardun waɗancan gidaje. Abin muhimmi shine an kai ƙara ga abin sake so to dai an yanke hukunci ga gidaje 324 EFCC ta, ta amsa muna takardun yanke hukuncin nan da list na gidaje daga baki da an bamu kafin ita EFCC ta shiga a hannun wa waɗannan gidaje suke gidaje a hannun gwamnati su ne. tunda gwamnati ce ta shi kuɗi ta gina da zama cewa to kuna da kuɗi kuna da rodi? Yanzu ka tabbatar da cewa EFCC ta ba ku takardun gidaje menene mataki na gaba? Mataki na gaba za mu zauna da membobi na board board za mu yanke hukuncin abin da ya kamata a kan gidajen. Dangane da yadda ya kamata a yi da waɗancan gidaje da hukumar EFCC ta yi nasarar baiwa 'yan fanshan kuwa. Alhaji Salisu Gwale shugaban 'yan fanshan na Kano na cewa da suka fi waɗannan a da su don a biya mutane haƙƙinsu saboda me saboda mu muke wakilta mutanen nan mu muke tare da mutanen nan mu muka san irin matsalar da suke ciki mutanen nan ka kalle su za ka iya yin kuka ma idan ka kalli wani a irin yanayin da yake ciki Yanzu haka dai hukumar kula da asusun fansho ta jihar Kano na bin gwamnatin jihar Kano bashin kudade sama da naira miliyan dubu talatin. Al'amarin da ya sanya galibin ma'aikatan gwamnatin jihar ke kwashe fiye da shekaru hudu zuwa biyar kafin su sami haƙoƙinsu na sallama bayan ritaya daga aikin gwamnati. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.